المسجد لقص الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل إلى ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعل القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا mai za a ce masa ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba man hitade fa inna ma hatadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها نعم فمسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما هلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العادلة نعم عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جهنم يصلى مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن نعم فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وما كان أداء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهنا تقعد مذموما مخزولا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الدائي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan farfajiya darul hadith makarantar kyankashe kajin sunna a kuma cikin wannan gari na kumasi a kuma wannan ƙasa ta gana, yau mu bakwai a gana. mun shigo ranar alhamis da ta gabata alhamis da daddare muna loris park a garin akara ranar juma'a muna mazidu khalid ibn walid a cikin garin akara ranar asabar muna masjidu abdullahi ibn abbas a ashama masallacin sheikh muhammad umar ashama sheikh anas ya kai mana ziyara da shi aka matsa wa kwari sheltos a wannan daren ranar lahadi cikin amincewar allah muna kasuwar garba ranar litinin muka dangana da can bakin boda muna tamale ranar talata muna tamale yau laraba ga mu a darul hadis a kumasi in Allah ya amince gobe da ni da alarama mu cika rigar mu iska ruwa ya koma rafi Najeriya to ina addu'a wannan taro Allah ya kara masa albarka ba za mu yi wa'azi a darul hadis ba sai mun yi addu'a ga Sheikh Tawfiq Allah ka gafarta wa malam Allah ka lullube kabarin malam da rahama Allah ka sa malam yana aljanar firdausi Allah ka azurta shi da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma muna yi wa Allah godiya Allah ya raya gidan malam yau ga albasa ta yi halin ruwa ga su Sheikh Anas a sheku sagir alazi sara kabira ga suna ana ta gwagwarmaya ana ba bid'a takardar sallama bokaye da mushirikai da waliyar da marasa rajista duk an tattara su ana ba su dismiss later tun malaman da suke rauni suna cewa ba inda zai je ya zunguro sama da kara ya sha tafi karfin cikin shi ya baro ta da fadi a to in dai akan suna da aƙida ne ba baro ta da amma baro ta da salari gaba daya Allah ka karba mana Sheikh Muhammad Umar Ashama Allah ya saka maka da alkhairi wallahi wata babbar katanga ce da take ba sunna kariya ba za ka gane wanda ba sai ka zagaya afirka kwanan nan mun yi kwana takwas da shi a jamhuriyar nijar tsawon waɗannan kwanaki takwas biriya ake ba takardar sallama a wannan lokaci ne bukaci a cikin watan disamba na kawo ziyara nan ƙasar ghana na ce masa zan zo in allah yadda duk da ƙasar ghana ta ɗauki saiti da ta yi sanyi ba a wa'azi akan biri'a da shirka da ka taɓa bidiya da shirka sai da ce a a a a a lahiya tare mun to amma yanzu an ma sallame ta kuma na fahimci mutanen gana sun gane sunna na gane Allah ya muku albarka ba dogon wa'azi zai yi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya tambayi mala'ika jibril ka ba da labari menene musulunci mala'ika jibril ya faɗa wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda biyar a ciki akwai kalmar shahada akwai sallah akwai azumi akwai zakka sannan akwai aikin wato aikin hajji waɗannan abubuwa ne da ake aikata su a aikace shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su da musulunci sai ya sake tambayarsa to ka bani labari kuma dangane da imani sai mala'ika jibril ya lissafa masa abubuwa guda shida ya ce na farko imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da annabawan Allah da rana ta ƙarshe da kuma ƙaddara mai daɗi da mara daɗi kenan waɗannan su ake ce rukunai na imani da kuma jibril ya tambayi manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam annabi ya lissafa wa mala'ika jibril waɗannan abubuwa guda shida ƙala sadakata jibril ya ce ya manzo Allah gaskiya ga faɗa abin ya ba su habbai mamaki ya za ka yi tambaya an gaya maka kuma ka ce an yi daidai sai ka ce malami yana yi wa ɗalibi jarabawa kenan da ma ka san ansar kake tambaya wannan ya jawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya yake faɗa wa sahabbai mai tambayar nan ba wani bane mala'ika jibril ne kenan waɗannan abubuwa da ya, manzon Allah ya lissafa wa jibril guda shida su ake cewa rukunan me rukunan imani ba ka zama mai imani sai ka yi imani da su su ne asalin rukunan aƙida da wayannan ake gane aƙidar ka a tsaye take ko ta karkashi da wannan ake gane ahalin sunna kake ko ma wani shirgegen mushriki ne ba a sani ba da wayannan rukunai guda shida ake ganewa shi yasa akwai bukatan wayannan rukunai mu dawo mu kalle su kusa ba mu kalle su daga nesa ba domin mu gane abin da suka kunsa saboda muhimmancinsu domin su ne ƙashin bayan aƙida ƙashin bayan imani da su ne ahalin suna suke bambanta da 'yan bidi'a Allah ta'ala ya samu dace wayannan rukunai guda shida kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufa safa su a cikin hadisi to idan kana yawo a Qur'ani mai girma ma zaka rinka samun su inda Allah ya ambace su a cikin suratul bakara. ana ramma Allah madaukin sarki yace ne bir laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birru billahi wal yawmil akhir ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة يا إلى والموفون والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله مدوكين سركي أتكي وانا آية يتي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب sallah da kuke yi kuna kallon yamma ko kuna kallon gabar to ba wannan ne kadai ake cewa nagarta ba me yasa aka ce kuna kallon gabar ko kuna kallon yamma mu ɗan afirka muna yamma da ɗakin kaba in za mu yi sallah sai mu kalli ina sai mu kalli gabar wayanda ke gabar da ɗakin kaba in za su yi sallah sai su kalli ina shi yasa duk lokacin da na je aikin hajji ko umra akwai wani abu da nake yi ba wai a ƙur'ani ne na gani ko wani ƙarin lada za a ban ko suna ta ce akwai ƙarin falala ba amma dai abin yana burge ni ko musulunci ya yarda duk sanda na je zan yi sallah ɗakin ka'aba to ban cika san in kalli ka'aba da gaima ina kallon gabar ba saboda a najeriya kullum gabar nake kallo to yanzu ga yi Allah ya kai ni har ɗakin Ka'aba bugun daga kai sai gola to maimakon in kallo ta yamma sai in ce bari in ɗana sauran wuraren daban da daman ɗanawa a Najeriya sai in koma daga gabar sai in kallo ko in koma daga kudu ko arewa ko in samu wani angle ko wata kwana ba na ce ma an je kai akwai lada da za a kara maka ba a'a abun yana ban sha'awa domin wata dama ce da na samu wanda kuma idan ba a nan ba babu inda zan samu wannan damar Allah ka samu dace Allah madaukin sarki yace sallah ba ita kadai ce nagarta ba akwai sauran aiki sai Allah ya ce walakin nalbir abin da ake cewa nagarta sai aka ce man amana billahi mun samu nawa daya wal yawmil akhir biyu sai aka ce me wal mala'ikati mun samu nawa sai aka ce wal kitabi mun samu hudu wan nabiyyin mun samu biyar a cikin rukunan musulunci guda shida mun samu biyar guda ɗaya ne ba a faɗa ba shine imani da kaddara to ana rama baro bakara dawo cikin suratul nisa'i Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl aha wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قلنا biyar waɗannan su ne rukunan musulunci duk wanda ya kafirce musu Allah ce faƙarin ballo dalalan ba'ida to haƙiƙa ya ɓata ɓata mai nisa Allah ka tsare mu da ɓata na kusa ma balle mai nisa kira a wannan ayar ma Allah sai kirga mana rukunan imani guda nawa biyar sai ba ambaci guda ɗaya ba wanne ne ba ambata ba imani da kaddara shi imani da kaddara Allah ya ambace shi a wurare da dama na alkur'ani mai girma saboda wani irin muhimmanci da yake da shi shi yasa ba a shigo da shi cikin wannan lissafin ba amma ayoyi masu yawa a ƙur'ani mai girma sun yi magana akan imani da ƙaddara daga irin wayannan ayoyi ana rama a cikin suratul mursalat Allah ya ce alam nakhluqukum alam nakhluqukum min ma'in mahiyin aha waja'alnahu fi qaririn makiyin ila qadarin ma'lum akwai kaddara qaddarna aha nimal qadirun to bar nan je ka cikin suratul qamar inna kulla shay'in inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar aha wa ma amruna amruna illa wahidatun kalamhin bil basar to bar nan je ka cikin suratul fusilat faqadahunna sab'a samawati faqadahunna سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء أمرها مجاقبة مجاقبة زينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظها ذلك تقدير العزيز العليم توبنا جاك تكين سورة الأحزاب وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا to bar nan je ka suratul furqan tabarakal ladzi nazala al furqana muje gaba muje gaba muje gaba alladhi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk aha aha khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira to bar nan je ka suratu daha falabista sinina falabista sinina bi ka zo majita ala qadar ya to bar nan je ka hijri wa in min shay'in illa indana wa in min shay'in illa indana to ka zo wa ma illa bi qadarin ma'lum to bar nan je ka suratul ra'di sai ka kawo a takbir a takbir a takbir in ba ka like ka ba ni kumasi har darul hadis Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa ka zo gagara bimiƙidar duka waɗannan ayoyi da alaran ya karanta mana ko ba ka jin larabci ka ja ambaci kaddara a ciki a suratul mursalat ya ce alam na kulukun min ma'in mahin na fi ƙararin makin ila ƙadarin ma'alum sai ana ce faƙadar na a ruwayar da ana rama ya karanta mana faƙaddar na Allah ce sai muka ƙaddara fa ni'mal qadiru madalla da mu masu ƙaddarawa in ji Allah a waccan ayat suratul qamar Allah ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar komai mun halice shi da ƙaddara in ji Allah ba abinda ba da ƙaddara aka halice shi ba a waccan aya da Allah ramma ya karanta mana ta cikin suratu fusilat Allah ce faqabahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana sama'a dunya bi masabiha wa hirza bayan Allah ya faɗi ayyukan da yi sai ce zalika taqdirul azizul alim wannan kaddara ce ta Allah mabuwayi sannan gwani a suratul ahzab sai ce kai ku saurara wa kana amrullahi lamarin Allah ya kasance ƙadaran makadura yana tafiya da bisa ƙaddara a waccan aya da alaramma ya karanta mana a suratul furqan Allah ya ce wa khalaqa kulla shay'in Allah shi halice komai fa qaddarahu qadira ya kuma kaddara shi kaddarawa inji Allah madaukakin sarki a cikin waccan aya ta cikin suratul daha Allah ya ce falabirsa na fi ahali Maryam. annabi Musa ka zauna shekaru a cikin mutanen Maryana sun ita sai gashi kuma yanzu ka zo Allah ya ce ala kadar ba haka nan ka zo ba bisa ƙaddarawa ne mu muka za ka zo gashi ka zo Ya sa wani zai ce to ya aka kabiru gombe ya shigo gana sun ita ala kadar ya aka ya shigo a kara ala ya aka ya wuce ta male ƙadar ya yi shiga ta kima ala me ya kawo shi kuma fi ala a waccan aya Allah maɗaukin sarki suratul hijri yace wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu duk abin da ka gani muna da taskokin shi inji Allah amma wa manu nazilhu ba ma saukar da shi muna ba mutane illa bi qadarin ma'lum sai bisa gurgurun yadda muka kaddara kaddara wa musanan ne inji Allah madaukakin sarki shi yasa wani zai ta ko Allah ya bashi kuɗi Allah ya hana shi kun san me yasa Allah ya hana shi saboda Allah yana son shi <laughs> akwai wanda Allah yakan hana shi kuɗi dan yana son shi ya ce ya Allah dala miliyan goma Allah ya ce ɗan ladi ba zan baka ba me yasa ya Allah ina son ka aljanna nake so ka ci aka baka miliyan goma dan ladi za a samu matsala ni kuma ina so ka je aljanna ba zan baka ba ya Allah miliyan goma Allah ce dan ladi fa abin da yasa baka neman mata yanzu baka da dala miliyan goma ne ko CD miliyan goma ka samu wani professional mazinaci za a aure yanzu talauci ne ya murɗe ka yasa ka haƙura ya Allah fili miliyan goma Allah ce kaga ga ka da tawali'u ba girman kai kowa assalamu alaikum kana tafke dala miliyan goma za ka zama kabirin jabbar ko gaisawa da mutane ba za ka rinka yi ba ya Allah dala miliyan goma Allah ce a'a akwai matsala in ka samu cikakken na iska za a yi wani kwallon shege za a yi a wurin ba zan baka ba aljanna nake so ka je kuma sai ka je aljanna ya Allah da labe ba zan baka ba talauci murkushe shi shaƙe shi danne shi talauci sai ya danne ka sai ya murkushe in ka jijjiga ka jijjiga ka buga ka buga abin ya gagara to sai ka rungumi kaddara sai mu gagara dagaggen wando gage mu ga ashiwa ke kana assalamu alaikum wato shi Allah duk abin da yake akwai hikima a ciki a waccan ayar da Allah ya karanta mana a suratul ra'd Allah ya ce Allahu ya alamu ma hamilu kullu unsa Allah ya san abin da kowace mace take dauke da shi a cikin ta idan mace ta yi ciki Allah ya ce ya san menene a cikin tana yi waka ce ai likita ma ya sani in an je za a yi sikanin. zai gane da ɗaya ne ko biyu namiji ne ko mace Allah ya ƙara wa likita ilimi ba shakka likita kayi kokari to amma dai har yanzu baka sani ba na ji ka gano ɗa ɗaya ne kuma ka gano namiji ne to yi mana ƙarin bayani malami ne ko jahili ne yi mana ƙarin bayani bikita mai kuɗi ne ko talaka ne shugaban ƙasa ne ko gwamna ko ciyaman na lokal gamma ana ramma ne ko ɗan amore yi mana bayani ɗan kasuwa ne ko kafinta makanike ne ko dan banga likita ya san wannan likita ga mana shekara nawa zai a duniya da kwana nawa da likita ga mana ina zai mutu likita yi mana ƙarin bayani da Allah eh, shinkafa kwana nawa zai cinye kamin ya bar duniya masara kwana nawa zai cinye likita ya san wannan Allah fa Allahu ya alamu ma hamilu kullu unsa Allah ya ce wa mata gibul arham wa mata zidat Allah shi kaɗai ya san abin mahaifa ke tauyewa kuma ya san abin mahaifa ke ƙarawa menene tauyewa ko karawa na mahaifa malamai su yi magana guda biyu a nan magana ta farko suka ce mata sun kashi biyu kashi na farko akwai mata waɗanda idan suna da ciki ba ta haila waɗannan su suka fi yawa mafi yawan mata in suna da ciki ba ta ne ba ta haila amma akwai mata waɗanda suna da ciki kuma suna yin haila kuma cikin yana nan babu abin da ya same shi shi yasa malamai suka ce a wajen saki ka sake matarka tana jinin haila wanda sakin bid'a ne baya halatta ka sake matarka tana me tana jinin haila duk yadda ta baka haushi dole kai haƙuri in tana haila sai haila ta ɗauke kuma ta yi wanka ta samu tsarki kamin kai kwanciyar aure da ita sannan ka sake ta ka kuskure ka kwanciyar aure da ita kuma to shi kenan in ka ce to zan sake ta to yanzu kuma Allah bai yarda ba sai yaushe sai ka zauna kai ta jira har sai ta sake yin sabuwar haila in tana haila kuma haramun ne ka sake ta ka jira sai haila ta kare bayan ta kare ta samu tsarki sai ta yi wanka kamin kai kwanciyar aure da ita to nan ne aka baka chance kana iya sakinta ma'ana matar da ke haila ba a sake ta sakin bid'a ne sai malamai suka ce amma akwai exception to the rule wannan dokar tana da exception idan matar tana yin haila ne tana da ciki tana da ciki amma tana yin mai haila to ita wannan in an sake ta tana haila ba a yi sakin bid'a ba saboda cikin da take da shi shi ya kora bid'ancin sake ta tana haila ba sai ba ko kun gane karatu to kenan dai mun fahimci yanzu mata sun kasu kashi biyu akwai matar da in tana ciki ba ta haila akwai matar da ko da tana da ciki ta yi haila to matar da in tana ciki ba ta haila ɗan da za ta haifa ya fi girma ya fi nauyi in an ɗora shi a sikeli fiye da jaririn da mace ta haihuwa shi a sanda take da cikin shi tana yin jinin haila suka ce to shi wannan da ya zo da nauyi cikakke saboda uwarsa ba ta haila sanda take da ciki wannan shine wa matar da wancan da ya zo da karancin nauyi da karancin girma saboda uwarsa sanda take da cikin shi tana yin haila wannan shine mata gizul arham shine wa mata gizul arham wa mata da magana ta biyu da malamai suka yi suka ce wani lokaci akan haifi yaro bai kai wata tara a ciki ba yaro bai kai wata tara a ciki ba sai wata ta haife shi to duk yaron da aka haifa bai kai wata tara ba wannan shine mata gibul arham yaro da aka haifa bayan cikin ya wuce wata tara ya kai wata goma ko sha ɗaya to nan mahaifa ta ƙara wani abu ya zama wa ma kazzab ba sani ba ko an gane wannan me ake nufi da a haifi yaro bai kai wata tara ba ana iya haifuwar yaro yana da wata shida a ciki idan mace tana da ciki tana iya haihuwa wata shida shi yasa an kai sabuwar amarya ta tare watan ta shida a gidanka sai ta haihu ɗanka ne ɗan waye watan ta nawa a gidan shida ɗanka ne wata shida ba kwana daya ɗanka ne wata shida ba kwana biyu ɗanka ne wata shida ba kwana uku ɗanka ne wata shida ba kwana hudu kana iya zuwa kotu a sallami yaron ba ɗanka ba ne an gane karatu idan ta haihu bayan wata shida sai ka ce baka yadda ɗanka ba ne to sai dai ku je kotu a yi li'ani li'ani shi kadai za a iya yi ka kore ɗin daga gare ka domin mace na iya haihuwa ciki yana da wata nawa yana da wata shida na'am mace na iya haihuwa ciki yana da wata bakwai sai a ce bakwai ni, ko ɗan bakwai ko wata takwas a mace bata cika haihuwar ciki ya zo da rai ɗan ya zo da rai wata takwas ba mafi yawa mace in ta haifi ɗa cikin wata takwas yaron bai cika zuwa da rai ba me yasa zan gaya muku idan ya kai wata tara dama shi ne normal sannan aka san mata suna haihuwa me yasa yawanci jariri yake zuwa ba da rai ba in an haifo shi wata takwas malamai suka ce daga lokacin da ciki ya kai wata bakwai to jaririn zai fara ƙoƙarin ya fasa mahaifa ya fito to zai fara ɗauki bariɗi da mahaifa ya rinka kai wa mahaifa naushi yana kai kafa yana kai boxing yana yana shura ƙafa, yana so ya fasa ya fito idan ya buga ya buga wata guda ya gagara to sai rungumi kaddara to wannan gwagwarmayar da ya yi za ta sa ya rashin lafiya ya jinya wannan rashin lafiyar ita ce zai yi a wata na takwas saboda ka in za a haifo shi yana wata takwas bai da ƙarfi saboda ya yi wata guda yana gwagwarmaya sanda yake wata bakwai to yana cikin jinya shi yasa da wahala ya ne a haifo shi da rai idan ya gama jinya a wata na takwas wata na tara ya sake rigenin lafiya ya rigenin ƙarfinsa daga nan kuma sai ci gaba da ɗauki ba daɗi da mahaifa in Allah ya bashi sa'a in ya naushe ta push sai ya fasa sai ya fito to duk wanda aka haifa kamin ya kai wata tara to mahaifa ta tauye wasu kwanaki ya zama wa mata gizul arham wanda kuma ya haura wata tara ya zama wa mata zan har zuwa wani lokaci Allah shi ya sani ciki na iya shekara ɗaya cif yana iya shekara biyu yana iya shekara uku kai ciki yana iya shekara hudu kamin a haife shi ibnu sirin yana darasi a masallaci ɗalibai sun kewaye shi sai ga wani mutum makwabcinsa ne ya shigo masallaci yana shigowa ya ce ala gafar malam ka taimaka kai min addu'a ina cikin jarabawa Ibn sirin ya ce me faru ya ce matata tana da ciki yau shekara hudu ba ta haihu ba kamun addu'a ta haihu to malamin sunna in ka zo ka ce masa addu'a zai maka amma ka ya maka kai ma sai ya karfafa ka ka rinka yi ya gwada maka in kai kai ma Allah zai karba sabanin malamin bid'a shi malamin bid'a ba zai gwada maka kai addu'a ba fa kai dai kawo kudi shi ya maka shi shi ne director protocol na Allah duk wani fayil na addu'a dole biyo ta ofishinsa ya murkushe wani abu kamin ya wuce wajen Allah ka ji barawo Allah ka gafarta mana yana fada Ibn sirin sai ibnu sirin ya ce masa ah, to kai wa ya ga maka in kai addu'ar Allah ba zai karba ba ka ji malamin sunna ce Allah gafarta mana ina iyalai na suna yi amma a taimaka min da addu'a ibnu sirin ce, to duk mu daga hannu mai addu'a albarkacin addu'ar wani cikin mu nan Allah zai karba sai aka daga hannu sai fara addu'a yana Allahumma hazihi al-mar'a in na fi baɗin hare ya Allah wannan matar idan iska ne a cikinta Allah ka fidda iska idan jinjira mace ce a cikin ya Allah ka fiddo da ita kamin ta fito kuma ka mai da ita namiji a haiho yaro namiji domin kana shafi abin da ka ga dama ka tabbatar da abin da ka ga dama don lauhul mahfuzin taka ce ba ta wani bacci ibn sirin yana addu'a mutane ba suna cewa amin kamin a sauke hannu sai ga an aiko daga gidan wannan mutumin ana kiran shi ya shiga da gudu sai ga shi ya fito da jariri sabon haihuwa a cikin jini har Allah ya karbi addu'a matar ta haihu shekara hudu ba ta haihuwa ya shigo da murna ya mika ibnu sirin ya ce ana gafarta mallan gashi a masa addu'a da ibnu sirin ya karɓe shi jariri sai dan yi murmushi sai aka ga jaririn har ya fidda haƙura gaba ɗaya a ciki da za a miƙo wata kafar kaza sai ya fara gurgura kenan wannan jariri shekara nawa a ciki shekara hudu sannan aka haife shi shi yasa imamu malik da aka ce masa aisha radiyallahu anha ta ce ciki jariri baya wuce shekara biyu a ciki sai ce aisha ta ba da labarin abin da ta gani a zamaninta ne a zamaninta ba taba gani wanda ya wuce shekara biyu ba amma mu a zamanin mu, mun ga waɗanda suke wuce shekara biyu ya ce ga na matarsa in ta ɗau ciki sai ta yi shekara hudu take haihuwa ta haifi 'ya'ya uku a shekara goma sha biyu to wanda ya wuce ya zama mai wa matas dad fasara ta uku da malamai suke wa ayar shi ne mata gizul arham jaririn da aka haifo da tawayar gaba ko yatsun kafarsa hudu maimakon biyar ko yatsun hannunsa uku maimakon biyar ko na abu mai kama da haka wannan sai a ce mata gizul arham wa matas dad shi ne a haifi jariri da cindo maimakon yatsu hudu ya zama yana da yatsu guda nawa shida to nan sai a ce wa matas dat to kowanne ma dai a ciki Allah ya ce wa kullu shay'in inda hu bi qida duk abin da ka gani sai da Allah ya kaddara shi kamin ya faru in Allah ya kaddara ba zai faru ba in Allah bai kaddara ba kenan wannan abin da yake nuna mana ayar ita ma ta tabbatar da kaddara abin da nake so na nuna mana shine waɗannan rukunai na imani guda shida da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa mala'ika jibril a cikin wancan hadisi to alqur'ani mai girma ya zo da su Allah ta'ala ya samu dace na'am abu na farko shine imani da Allah me ake nufi da imani da Allah wannan shine abin da malaman bid'a suka yi su bar mutane su gane domin suka gane menene imani da Allah jama'a suka gane waye Allah to zancen kuma ka zo ka dabbare su ba zai yiwu ba zancen ka ba su tsoro ba zai yiwu ba ah na san Allah ke rayawa Allah ke kashewa za ka zo kana mu muzurai ka tofa min yawu zan mutu zai yiwu za ka zo da wani dogon carbi kamar hanjin akuya kana muzurai kana to dan ladi tun da zai ka ja da mu to billahi ladi. za ka gani wane ne sai na share iliminka ko in sace karatunka ko yanzu akwai wani malamin bidiya da zai zai mun barazana ya ce kabiru gobe tun da baka jin magana na san maganinka wannan qur'anin da kake takama da shi zan sace aya ɗaya ba za ta iya zuwa ba ba sai in falle shi da mari ba in ce in ka fasa Allah ya tsine maka albarka ya zara rama akwai wanda zai ma barazana zai kwashe ma tilawa kai malamin bidiyo a ya daina mutane kawai titirin dan duniya ka zo kana mu in ji tak kai kwashe ilimin ka gaba da in eh. in ga kwashe sai ka kai na? za ka zo kamar bara za ka ce za ka gari wai makaho ya ba wani haushi wani mutumin zai yi makaho barazana ya ce da mu ka ja to za ka gani makaho ya ce alhamdulillah ani dama abin da nake nema kenan mai makaho yake nema to wai za a bar barazana aka ce zai gani ya ce alhamdulillah bukata ta biya baka zama mai imani da Allah ba abu na farko sai ka da cewa lalle akwai Allah akwai wanda aqida su ba sai yadda akwai Allah ba yan aqidan neta su ba su ma yadda da Allah ba shi yasa a America a wata makaranta wani malami yana so ya matar da yara ya koya musu ba Allah wai yana karantar da suna abu da ake cewa five sensory organs yara eh ana gane abu akwai shi ko babu shi ta hanyoyi guda biyar hanya ta farko ya zama zaka gan shi da idanka to ya zama akwai shi in ba za ka gan shi ba ka ji motsinsa da kunne ko ƙararsa in ba wannan to ka iya sinsina shi da hancinka in ba wannan ya zama za ka iya lasa shi da harshe ka ji ɗanɗanonsa in wannan ba zai yi ya zama za ka yi filin ɗin shi kamar da iska take hurawa kana jin ta a jikinka ana ganin Allah yara suka ce a ana sunsuna shi a ana lasawa a ana jin motsinsa a ana kaza a ya ce to ba Allah ka ji mugu zai batar da yayan mutane ashe akwai wani yaro dan ahalus sunna ya shawo qur'ani da sunna tun daga nonon uwar shi Ya ce akwai mai tambaya yaro ya daga hannu shi mai tambayar ke ce a ina so abin dama in fito daga waje domin na bayani sosai wahala ya ce no problem you can come forward yanzu yaro ya zo ya tsaya gaban allo ya ce sa i want to make a demonstration ya ce no problem ya kalli yara ya ce yara e kuna ganin malam suka ce muna ganin shi ce to malam yana nan kuna ganin suit da malam ya sa suka ce e to malam ya sa suit kuna ganin takalman da malam ya sa aka ce eh muna gani to malam ya sa takalmi malami sai girgiza kai yake yana wonderful wonder great great kuna ganin kwalashe da malam ya saka yara suka ce eh to malam ya sa kwalashe kuna ganin necktie da malam ya saka kwarai malami sai girgiza kai yake yaro ya gane karatu ya ce to yara kuna ganin hankalin malam yara suka ce a ba ma ganin hankalin malam za ku iya lasa hankalin malam da harshe suka ce a za ku iya sunsunawa ku ji ƙanshinsa ko warinsa aka ce a za ku saurara da kunne ku ji motsin hankalinsa aka ce a ya ce kuna jin hankalin malam yana taɓa ku aka ce a ce to malam bai da hankali malam ya kalli yaro ya ce what yaro ya ce to nuna mana hankalinsa can sai malami ya busata ya je kai saurara yaro ba na son renin wayo da rashin kunya ko kana ganin hankali na ko baka ganin hankali na hankali na yana nan daram ina da shi yaro ya kalle shi ya ce to kai ma ala gafarta malam ko kana ganin Allah ko baka ganin Allah Allah yana nan daram duk abin da ya shuka yaron ya rushe shi a lokaci daya to imani da Allah dole ka yadda cewa akwai Allah dole ka yadda da wannan sannan imani da Allah dole ka yadda ayyukan da Allah yake shi ke yin ayyukan wake saukar da ruwan sama Allah wake ba da arziki Allah wake talautawa Allah wake ba da mulki Allah wake kwacewa Allah wake ba da haihuwa Allah wake ba da lafiya Allah wake hasko rana Allah wake kawo dare Allah waye kawo wata da taurari Allah matar da ka aura waye halice ta Allah ɗanka waye halice shi Allah kazar da ka cinye kazar waye ta Allah kwan kaji da ka kwashe na wane ne mangwaron da ka shanye waye halice mangwaron dole ka yi da wani duk wani shehu da ya ce ai mu muka baka arziki ƙarya yake in wani shehu ya ce ai mu ne muka ma addu'a ka samu mulki ƙarya yake ah to yanzu da Allah idan shehu yana da addu'a da zai yi mutum ya zama shugaban kasar Ghana dalawa zai zai wa addu'a kai zai yi wa ko kansa wayannan shehunan da san kudin tsiya a gidan suna da daurin aure ba ana waso san goro da su shi ne zai mai da kai shugaban kasar Ghana shi ya zama talaka yana daina kokowa da masara hauka yake ya mai da kai mai arziki shi ya zauna talauci kai ka san mashi mahaukaci ne shi sai ce a ai mu auliya na Allah ba mu da bukatar kuɗi duniya ba ta cikin ajandar mu duniya da dindindin shehu yana da yaya ko bai da yaya suna son kuɗi ko ba sa son kuɗi da kai da yayansa wanne shehu ya fi so so sannan ma addu'a kai kuɗi bai yi wa shi ba wannan akwai renin wayo wannan ya rena ma hankali bari ku ji amfanin aƙida bari ku ji amfanin aƙida shehunai abin da suke yi da wa'annan waliyan marasa rajista za su yi barazana ne su faɗa su shamur to idan suka yi sa'a abin ya zo daidai da dama ko ta kaddara da Allah ya kaddara za ta same ka ba san da ita ba amma suka ɓantaro. da ta same ka sai ce ai dama mun riga mun faɗa duk wanda ya ce zai ja da mu to dole ne dama mun faɗa gashi kuma ta tabbata ya shiga muzifa ai ai ai kuma dama ƙarya yake ya ce ba matsala za ka yi arziki tunda kana mana biyayya sai ya sa a maganar tashi ta yi daidai da dama Allah ya kaddara za ka yi arziki sai kai me sai kai arziki su to ai dama mun faɗa ai tuntun muka hango dama ai mu kamin abu ya matsa kusa mun hango shi tun daga nesa yaro ko ya wata dubi? ka ji ɓarawo ƙarya yake ƙarya yake san da ya faɗa ba abin da ya sani ga ma an gayyace mu wani wa'azi a wani gari wara garin yana cikin jihar kebbi amma doguwar tafiya za ka yi daga kebi kamin ka je gari wani matashi ne da ɗan bol ne ya samo kuɗi da ya dawo kuma sai koma addini hajjama addini yake gina masallatai aikace aikace na addini ya gina sabon gida ya gaice mu ne da alarama mu je masa walima ya fahimci sunna ya sha sunna ta ratsa shi akwai wani shehu a garin shi wannan shehun ba shi ba matar shi ma tana raba aljanna wai ita ma sunanta sayyada wai matar ya ba da wata ya kawai budurwa ya samu kawai tsara iyayenta da ya aure ta yace na nada ke sayyada ke ma aljanna ƙanana ƙanana, duk zaki raba firdausi ne dai sai an zo wajena ne zan bada kuna jin karatu ya kira yaron ya yace kare kuskura in ya kuskure ya gaito mu muka zo muka yi waje kan gaito wannan fitinan na malamin na gombe to duk bala'in da ya shafe kai ka dawo ya ce ana gafarta malam wannan an wuce wurin a ya riga an gaito shi sai malamin ya bada sanarwa ya ce inda yana da rai ba za mu shiga garin mai waje ba ga alaramma wallahi sai da aka zo saura kwana uku za mu je garin komai an shirya sai wasu aikace-aikace na kungiya suka taso shugabanni suka ce ba inda za mu je mu tsaya ina aikace-aikace na shi alaran ma ka buga ka gaya musu an daga wa'azi ya ce kai za a samu matsala Shehu nan ya riga ya yi baki na ce ta mun san karya shi? kuma mun san menene ya taso a nan wani aiki ne na alheri za mu sai aka buga waya ga musu cewa wa wa'azi an daga malam bare samu daman zuwa ba ka ce habba shehu ya riga ya ce dan gobe nan ba zai shigo ba ya sa ya shigo Aisha shehu in yi magana mu ga an gama ai sai aka ƙara imani da shehu muka sake ba su wata rana sai da muka taho har mun kusa mu kawo garin Mu yi wa'azi a wani gari sai shugaban kungiya ya bugo waya cewa mu juya mu dawo saboda za a yi taro na bajet din masu tafiya tafsiri kuma ya kamata muna nan gari an gama shirin wa'azi gaba ɗaya sai aka sake aikowa ba mu zo ba aka ce ta tabbata ta tabbata shehu kuma sai mu zure yake yana ayyamu in muka faɗa an gama Allah jira yake kai mu faɗa da mun faɗa to da mu Allah yake harka da mu Allah yake harka anan kasar ƙasar gane mana joni kirimin da wayar su Allah yake harka ba zai ba ku mamaki ba muka sake ba su rana ta uku har mun je wani gari da ake ciwo ne bata mun yi wa'azi washe gari za mu wuce garin ai wa'azi kun san me faru an haɗa kayan wa'azi ana ramma ya hau kan mimbari an ce kamar duniya za ta shi ya yi kira ya gama an kira ni na hau na ce jawo mun na uku su mu bi hazal baladi mu faro daga nan sai Allah ya kawo wani irin hadari aka goce da ruwan sama taro ya watsi aka ce shehu ya sake yin tsiya za a labarin tambaye ku in baka da imani ba za ka ɗauka shehun nan da gaske yana da tasiri ba to ƙarshe dai Allah ya kai mu gari mu je mu yi wa'azi mun karya wa shehu kwari to da yake malamin bid'a ya isan su iri iri kun san me yayi sai ce to dama shi yayi addu'a Allah ya ba yaron arziki Tun da ya ja da shi to zai kwace arzikin sai ya tsiya ci wallahi magana kaman wasa yaro mai arziki haka arzikin ya rinka ja baya sai da ya kai matsayin da ten gana siri yana ba shi shawa mutumin da yake kyauta da mota ya kyauta da abubuwa ranar sai shehu ya haɗu da mahaifin yaron yaron fa yana nan da rasa sare zuwa ganin da yake gawo da ya haɗu da shi sai ce ka gaya wa ɗanka ya zo ya tuba kamin abin ya tsanani har ya kai ga rasa rayuwarsa ya zo ya tuba mu yafe mashi mu maida masa da arzikinsa in ba haka ba fa musifa yanzu ya fara ganin ta uban sai tsore ta sai zai samu yare ce ka je ka ba da hakuri ya ce wa shehu ya ce baba ƙarya yake yi abin da kaga ya same ni nan Allah da ya kaddara bai da alaka da shi ba wani abin da ya kawai tanka ne sai abin ya zo daidai da lokacin da Allah ya kawo kaddara waɗanda ba san addini ba sai su ɗauka cewa wai shi ne ba abin da zai iya yi uban ya ce ai umarni nake baka dole ka je ka ba shi hakuri to bai son ya faɗa da wani sai ce to zan je in bashi uban ya gaya wa malam cewa shehu to yaro zai zo ya tuba shehu ya ce to sai ya zo yaro ya kama hanya je kofar gidan shehu shehu yana cikin gida sai buga wa shehu waya sai shehu ya ɗauka ya ce gani na zo kofar gidanka yana so in ganka ya ce dole dole ka zo ka tuba ko ya ce a ah, ba na zo in tuba ba ne ya ce to da yake tafi da kai ya ce na zo na jiya, maka karya kake ya ce na roƙi Allah duk da imani na zai yi rauni har in ɗauka kana azurtawa ko kana talautawa har in zo in baka haƙuri to Allah ya karɓi raina kamin na kawo gidanka ya ce kuma idan ka ce kana azurtawa gawa ne kawunka ne ƙanin mahaifiyarka ne da shi da uwarka uwarsu ɗaya su ɗaya ga yanan talauci kamar zai kashe shi kamar da shi mai kuɗi a wannan satin ga wani nan gurin ɗan uwanka ne ga wani nan yayanka ne ga wani nan ƙaninka ne ga wani ya kirga masa duk dangin sa yace duk waɗannan ƴan uwanka ne na jini ga sunan tsiya tsiya kamar talauci zai kashe su in dai da gaske kana azurtawa ka azurta su mu gani su zama masu guri kamin ka zo ka ce kai ka azurta ni? kamin ka zo ka ce ka kwace abin da ka bani ya ce kuma yana tabbatar maka yin Allah ya ma rayuwa kana garin nan kana ji kana gani za ka ga Allah ya dawo min da arziki na jarabawa ce ya ce kuma duran da Allah ya dawo min da arziki na na sake yin mota to ina sanar da kai in Allah ya da mutum na farko da zan banke da motar kai ne duran da ka ji an ce na yi mota to ka daina bin hanya da na ganka sai na ture ka da idan shehu ya fusata ya kashe waya yanzu yaron ya juya zai koma ina zai koma gida kun san me faru kamin ya kai gida sai aka kira shi a waya daga capital na jiha wata kwangila da ya aka rike masa kudin miliyoyi da yawa gwamna ya bada approval ya je karbi kudin shi kai ya koma gida har Allah ya bai da shi miliyoniya da Allah barin tambaye ku da a ce ya yi rauni ya zo ya ba shehu haƙuri ne shehu ya ce to ba matsala mun yafe maka je ka za mu ga yadda za a dama da arzikinka ya kamo hanya kamin ya zo gida sai aka kira shi aka ce ga kuɗinsa sun fito wa zai ce zai ake da da Allah ya gama da Allah yanzu shehu ne Allah sa amma da ya je wa shehu saitin hamma da gyaran kafureto kamin ya je gida Allah ya dawo masa da arzikinsa yanzu ya san wa ya dawo masa da arziki yaron nan haka Allah ya rinka buɗa masa ƙofofin arziki wallahi sai da ya zama ciyaman da dokar gamman ɗin alarama haka ne ya gayyato mu da alarama muka je muka yi walimar ya zama ciyaman da dokar gamman kun san abin da zai ba ku mamaki hatta babban zakirun garin wannan yaron sai da ya mai da shi ahalus sunna an zo za a tare mu da alarama sai gashi hadda zakiru zakiru ko ba zakiru bane ya ce algamar ta malam zakiru ne amma yanzu na sunna na sunna na sunna na sunna wannan shi ake cewa kayi imani da Allah ba jaraba yar karama ta same ka shikenan ka rude ba yan bida suna cewa ku ai ahlus sunna ba kun ce wai ba addu'a ba zuwa wajen malamai ba ala gafarta mana abin yayi tsanani sai an sa mana hannu sauna kira mani sha-sha-sha in kaga sa ku ta hota ne haramun ne wani malami ya ma addu'a ba haramun bane ba haramun bane ya halatta in ce malami ya mun addu'a yayi me ya halatta idan yana yawa malamin kyakkyawan zato da Allah amma ba ciniki za a yi ba ya ce to ka kawo 500 Ghana cedi babban aiki za a yi ɗan damfara ko yake za a yanka farin rago mai lankwasassun ƙahoni ɗan fowon nayin ne ko za a yanka kaza mai firingi-firingi ko za a yanka shekararren zakara ko za a yanka farar tantabara kawai kaga alhaji yana yawo a kasuwa layin yan tantabara ana alhaji kaza ne yana ina zuwa yana leƙawa akwai wata kaza da wani matsiyaci siffanta mashi ƙarya ne haramu ne da fara idan kuka ciniki da mutum zai maka addu'a kuma ka biya to idan addu'a bata ta karɓo dole ya biya ka kuɗin ta to babu kira me ci gawayi a na roƙe shi mun addu'a bisa garin dama na kuma na ɗauki sadaka na bashi ko na ba wani wannan ya halatta ba haramun ba yanzu ka roƙi Allah ta hanyoyi da dama ne ita addu'a idan za a yi tawassuli a roƙi Allah to ɗayan uku ake yi abu na farko at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi yi tawassuli da sunan Allah da siffofinsa Allah yana da sunaye yana da me siffofi yi tawassuli da su wannan ya halatta in ilimi kake nema ka kira sunan Allah al-alim ya alimu wane ne alimu Allah ka ce ne ka ilmantar da ni arziki kake nema sunan Allah ne ar-razzaq ya razzaqu urzuquni ya fattahu iftahli ya tawwabu tub alayya ya gafuru igfirli ya rahimu irhamni ka kira sunan Allah ko siffarsa sai ka roƙi Allah kar ko kana neman Allah ya baka kuɗi kai ka zauna ka rike tarbi kana ya razzaqu ya razzaqu ya razzaqu ya razzaqu ya razzaqu ya razzaqu to na ji ya razzaqu to da kake so razzaqu ya maka ba kai bayani ba ya razzaqu ya razzaqu ya razzaqu akwai wanda ya ce mun yi kafa miliyan ɗaya amma bai samu ko kobo ba na shafi aka yi ta maimaita ne baka roƙi da kinkin so a baka ba ka kira zaƙo ya ansa ba ka gaya mai da kake bukata ba ka samu matsala ko ka samu matsala ba ɗaya kenan na biyu shine a tawassulu bi a'malis salihah ka yi amfani da ayyuka na kwarai ka yi tawassuli da su shine kai tawassuli bil a'mali salih ka karanta qur'ani ka ce ya Allah ina kamun kafa da karatun qur'ani nan da ne ka buɗa mun kasuwa da nake ko kai sadaka ba zuwa ana karɓar tabarru'at malam yake cewa ka ba da sadaka kuma in ka ba da sadaka kai tawassuli da ita ka ce ya Allah wannan sadakar da na bayar ya Allah ina so ka sa ƴaƴana su haddace alqur'ani mai girma wannan shi ake cewa at-tawassulu bil a'mali salih ka ji kana san annabi a ranka ibada ce ko ba ibada ba ce ibada ce ka ji kana san annabi a ranka Allah ka tsine wa duk wanda bai san annabi ka ji kana kaunar manzan Allah a ranka shi ma ibada ne ita ma kana iya tawassuli da ita ka ce ya Allah dan kaunar da nake yi wa manzan Allah a raina Allah ka biya min bukata ta kuma Allah zai biya maka saboda ibada ce ka kaunaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kai sadaka ko na aikin alkhairi na uku shine a tawassul bi du'a rajulin salih ya halatta kai tawassuli da addu'a ta mutumin kirki wani wanda kake masa kyakkyawa mutumin kirki ne ka ce ya sa ka cikin addu'a ya maka addu'a wannan ma yi ya halatta amma ba irin ta yin bidiya ba wata mata tana gaya mai ta biyo wani malami tana son haihuwa a taimaka mata da addu'a ya ce to to to karamin aiki za a yi ko babban aiki ta ce ana ta malam ban gane ba ce to idan karamin aiki za a yi to za ki biya naira dubu ishirin amma ɗaɗaya za ki haifa idan babban aiki za a yi za ki biya naira dubu arba'in to za ki haifi yaya biyu ka ji kiriminal wai yayan masu da su ake in ɗaya dubu ishirin idan guda biyu dubu nawa shi yake ba da haihuwa wa yake ba da haihuwa akwai shehun da ke ba da haihuwa akwai waliyin da ke ba da haihuwa akwai kudubi da ke ba da haihuwa akwai wasu autadu da suke bada haihuwa akwai wasu nujama'u da suke bada haihuwa akwai wasu asriya'u da ke bada haihuwa gausi yana bada haihuwa wa ke bada haihuwa ya kuma yin Allah Allah ramma lillahi lillahi mulku samawati wal ard babbar magana ya khaluqu ma yasha

mulkin samai da ƙasa duka na waye na Allah ne Allah ya ce ya khaluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama halatawa sai Allah ya ce ya habu liman yasha'u inasa yana ba da ƴaƴa mata ga wanda ya so in Allah ya ga dama sai ya saka haifi amma duka ƴaƴa ne mata Allah yana ma wannan yana so ka je aljanna da wuri kara bata ma lokaci a hisabi haihuwar ƴaƴa mata na daga abin da ke kai mutum aljanna annabi muhammad yace duk wanda ko wacce ta haifi 'ya'ya mata guda uku kai ko guda biyu ka kyautata musu har ka aurar da su baka fifita 'ya'yanka maza a kansu ba idan kiyama ta yi ko mala'iku sun fara dukanka za su kai ka wuta ‘ya'ya matan nan za su je wajen Allah su nemi tonka Allah ya ba su su kama hannunka su kai ka aljanna shi yasa ima ce shi yasa aka fara ambaton mata a wajen haihuwa kamar a haifi ambaci namiji amma mu jahilai sun zo sun samu mutsan haifar haihuwar yaya mata da an ce mai ta haifa ka ce mace a ce to an kuma wai an kuma mace ta haifi mace da tsabar takarci wai in ka haifi yaya mata wai ba za su yi kuɗi ba za ka yi ta shan wahala ba wanda zai taimake ka ya gaya maka ƴaƴa mata nawa suke arziki suka rike yayin ƴaƴa maza nawa da su da uban aka yi haihuwar guzuma ya kwance uwa kwance ya gaya maka na san mutumin da ya haifi ƴaƴa maza da yawa amma ƴaƴan matansa suka rike shi ya musu tarbiyya wannan ya zo ya aure ɗaya daga ciki ya ji daɗin zama da ita wallahi ran nan yaron nan ya zai ya samu uban yace baba ina so ka raka da wani wuri tsoho da sa a hannu yace to mun je dana aka shiga mota aka zaga da aka je ta anguwa GRA yan je wani da gida yace baba gida na gida na ce ka zo ka samu albarka yace to mu shiga yaro duk wani gidan kai kai aka rinka yawo da shi a gidan department department nan wajen baki ne nan wajen hajiya ta ɗaya nan hajiya ta biyu nan hajiya ta uku nan hajiya ta hudu nan baƙi mata nan wajen yara nan yan wanke-wanke da kunna wutar lantarki da kashewa nan yan aka zo department din mai gida nan ga bangaren sa ga bangaren baki ga da tijo sai annabi yake salati sai da gaba gaba da yace baba ka san wani gina wannan gidan yace a yace kai na gina wa ya ce ga makullan gidan ya ce yaro ne ka gina wannan gida ya ce baba wallahi ban biya ka ba yarka ina jin daɗi zama da ita saboda tarbiyya da kabata wannan ba komi bane da zama don Allah ka rinka mana addu'a ne da ita Allah ya ƙara danƙon zumunta ya mana albarka da tijo ce amin ya ce baba mu je ta umai da kai gida da tijo ce mm, mm, ni dai tun da na zo na riga na zo amma dai su matan gidan gobe ka je ka gaya musu duk wanda ta shirya to ta same da ala amma ni tunda na shigo na shigo kira waye gaya maka cewa haihuwar ya mace musifa fati rahama ce balle ma maza yanzu da ya yi aure ya manta da kai ta matarsa yake yana yin aure ya manta da uwarsa balle dan boko ba haushe ce da ka dan boko ƙara ka haifa masa mata saboda dan boko ubansa wahala yake ci uban matarsa ya fi uban shi uwan matarsa ta fi uwar shi ga su dan muna gani a najeriya jiya abuja ka gani ji abuja ka gani akwai wanda suna zaune da uwar abuja matar ta ce sam ita ba za ta zauna da uwar ba uwar shi ba ya to ni inda gaskiya ba zan iya zama da ita ba da ƙananan shekaru na ta sa da hawan jini na me billahi da zai ba zai yi ba ya ce to ya za a yi da ita ta mai da ita kawai mana dama abuja wajen zaman tsofaffi da su inda ne in ba da karamba ne mai inda za ta yi a nan gari. a tana ta a mai da ita wajen jikokinta ni ni ni ni aka rashin za a kuma sakarai ne ya ce to shi ke shi ne je samuwa inna Allah ya gani na iya bakin kokari na to amma hajiya ta ce bata yadda ba na kira mani shashasha kawai da shi wasu mai da kawai yana mai da ita kawai mata sai ta sa aka gyara inda uwa take zaune block din aka canja tile aka canja tarazo aka sake kayan banɗaki, aka canja tenti aka canja carpet aka canja air condition aka sa plate aka canja kujeru aka sa abin nan 3 seater 1 seater 2 seater dubai kujeru aka kawo katifa mai sifirin aka kawo bargo kafi amarya laushi aka kawo komai aka canza sai ta ɗauko wata daga kawai sai ta kawo uwar wurin yanzu idan zai je ofis ya zo ya gaida uwar matarsa kamin ya wuce uwarsa kuma tana kawai wai har yanzu bai gane shi dan wuta bane ni abin da shi bata mure a harkar ma gaba da yake wai haka jira yake himu zo mun ce masa shi dan wuta ne tukunna ‘ya'ya ku nemi masu albarka karka za ka makale ya Allah dai namiji namiji sai ka fi dan boko haram shi ma ba namiji ba ne ko ga ko dan shi a rika zuwa maka da bakar hula ka shiga bala'i na mai Allah ya baka mai albarka namiji ko mace mai albarka ake wa ya habu liman ya sha uzukur Allah kuma yana bada ƴaƴa maza ga wanda yake so in ji Allah aw yuzawwijuhum zukurana wa inasa ko ya maka mis ya hada maka maza da mata kamar yadda yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Allah ya bashi ƴaƴa maza ya bashi ƴaƴa ne ya bashi ƴaƴa mata to dole ka yadda wannan duka aikin Allah ne wannan shi zai sa ka gane ba wanda za ka bauta wa sai Allah sai ka ta Allah maɗaukin sarki da bauta to wannan shi ake ce ka yi imani da wa da Allah amma ka ce ka yi imani da Allah ga kira wuta katuwar laya in ka ce wannan layar ba ka ce saboda tsaro tsaron ne wani matashi ahalin sunna sun shiga mota da wani dattijo motar haya a tasha ana cikin gudu mota ta kwace ta shiga daji ai aka rinka addu'a masu hasbunan lahu wa ni'mal wakilu suna yi masu menene wani yaran sama mai zai kamo a tahiyatu lillahi to ai dai ai kokari ko bai kokari ba ya ma ba ta yi can Allah ya taimaka mota ta tsaya mota tana tsaya yaro ya ce alhamdulillah Allah mun gode maka Allah mun gode maka wani tsoho dan bidiya yana zaune kusa da shi kawai hada fuska dan sai ya bashi kai yaro zo ta wuce suka fito daga cikin mota suka koma gefe ya ce yaro man kaza na ji ce wani godiyar Allah kake ce wai Allah ya tsare mu ya ce wa ga maka haka mota ta tsaya Ke sa ake cewa kullum ku tashi tsaye ko gagara gane sai zura hannu a jiwu sai dauko ta kwanda gegiyar laya ya ce ka ganta ko hanci ba ta da shi matakar tana nan babu abin da zai faru ya zala wani allah sanawa da allah na sama da allah salaya wane ya dogara da shi da laya aka ce dogara ko ya dogara da allah ana rama قالت لهم رسلهم قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى أنا لما كما بايا وقال الذين كفروا لرسلهم وقال الذين كفروا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أها قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم يوا إذا بكر ما ولكن الله يمن على من يشاء من عباده يا إذا قريب على الله فليتوكل المؤمنون kenan gawa ake dogaro ga Allah ko ga wani Allah to daga sanda ka ɗauki dogaranka ka ɗora ga wurin Allah ka zama Allah ka guda biyu baka san ma'ana an tu'mina billahi ba kai ba laya ko guru ba ko dan adam kaka dogara da shi to ka dogara ga alhaji sai ya mutu sai ya kaka ko ba zai mutu ba shi yasa Allah ce in zaka dogara wa tawakkal ala alhayy wa tawakkal ala alhayy alladhi Allah ce za ka dogara ka dogara ga raye wanda bai mutuwa wane ne raye wanda bai mutuwa kar ka dogara ga sarkin garin in ka dogara ga sarkin ku ma sai ka samu matsala to sai tafiya ta kai ka Najeriya ka shiga matsala ya za ka yi can ma zai taimake ka ko sai ka je China ka shiga rikici ko shugaban kasar Ghana zai karbo ka saboda ba ƙasarsa ba ce to Allah fa duk duniya akwai yadda ba kasan shi ba akwai yadda ba zai iya operation ba shi yasa Allah ya ce rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa aha kizhu wakila Allah ya ce rabbul mashriqi wal maghribi ubangijin mafuda rana da mafada rana la ilaha illa huwa abun bauta da gaskiya sai shi in kana ne wanda za ka dogara da shi to fattakin su wakila ka rike shi abu dogaro shi kare akwai wani mai masauki na a najeriya in je wa'azi da maturu shi yake saukar da ni ranar sai nake tambayarsa ya kai ka gane sunna ya ce ana gafar malam kamun tambayar da ya kamata in baka labari ya ce da ni direba ne da shi me direba ne mota da ke tukawa ina daukan fasinja yace sai yan sanda suka rika matsa mana hanya lamba a hanya duk inda muka je su tare mu sai mun bada kuɗi sai mun bada rashawa kai ran sai aka ban shawara cewa in je ya samu wani malami ya mun aiki da ba dan sanda da zai ƙara tare ni yace na je aka kai da wani babban malami dan ciwa ciwa malami ya ce akwai aikin da za a yi in an maka wannan aiki ba mai ƙara tara motar ba amma a je a siyo katuwar tinkiya tinkiya katuwa a yanka ta kamin a yanka tinkiyar a sa layar ya ɗauko ta layar ce ga wannan layar a sa a cikin bakin tinkiyar sai a matsa bakin tinkiyar sai a yanka ta to wannan tinkiya yadda bata iya kuka ba ka yanka ta to ba mai iya maka magana yin kana ga hanya na ce ala gabar ta malar ka a samu matsala rike layar bare kawo maka tinkiyar kai da kanka ka a samu kuskure ya ce ka yi aiki da hankali ka yi aiki da hankali ya ce na samu rubin da ya tunkiya na sai na kai mashi washe gari na je ɗauko na ya bada an gama komai sai a rufa ya ce yanzu na yi lauri daga dama turu zan tafi gashewa har na fito na suna na manta laya na koma na ɗauko ta na sa aljihu ya ce tun da na ɗauko fasinja har isa garin da zan je ba har dan sanda ko dai a hanya ba na ce laya tana aiki kai da da ina shan wahalar banza kaga aikin laya ya ce zina je na aje fasinja kawai sai ga 'yan sanda guda biyu sun zo a kan mashin waye mai wannan motar na ce ne aka ce ka zo ana neman ka police station na ce laifin mai nai suka ce an kaje can sai a gaya maka ka tambaye su mu kawai shi aka yi mata hudar ya ce na ɗau buta zan je yi fitsari na fasa fitsarin na aje buta ɗaya goya ne akan mashin ɗaya ya hawo mashin ɗin a taba a biyo mu muna isowa ɗan sandan da muka samu a kanta sai wannan wai da aka ce mishi zo ma wai cewa ya wai sai an mara bayanin mene aka ce wai wannan ya yi wa hukuma da shi hankali bai san hukuma ba aka ce a sa shi a bayan sayar aka cire mai takalmi aka cire mai hula aka cire mai babbar riga daga shi sai sun gine ta jirgin wando aka tura shi a sai aka kulle yace bai taba shiga sai yara nan ba yace dama Allah ya aljihun ga jira wanda ya sa ta yace dumin tibi sai ya lalo bai jira idan dai tana nan abokansa direbobi suka zo aka rinka bada kuɗi da kira aka karbo shi yace wallahi ina barin wurin ina shan kola ta farko da ciro laya yace Allah ya tsine miki albarka dai jifa da ita nace daga yanzu izalar ma mai zafi zafin irin ta suka bi rugwande yace daga ranar da zama da izala an gane me ake cewa ka imani da Allah to bayan ka imani da Allah kuma sai ka imani da mala'ikun Allah dole ka yadda mala'iku akwai su kuma halitta ne na Allah ko ba sa saba wa Allah wasu Allah ya faɗa mana sunansu wasu bai gaya mana sunansu ba kamar jibrilu da mika'ila qur'ani ya faɗa mana sunansu Allah ya ce me man kana aya inda Allah ya faɗi jibirilu da mikailu yayi ورسله وجبريل وميكائيل ما إن kun sai kwakwaro alarmomi kamar kwamfuta da sai ta yi browsing so ya yi browsing and browsing and browsing ya ƙarshe sai samu ayar ayar an ambaci jibril an ambaci wa mika'il ba su kadai ƙur'ani ya ambata ba akwai malakul maut shi ma Allah ya ambaci sunan shi qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un kun ga anan Allah ya ambaci malakul maut qur'ani ya ambace shi akwai malik mai tsaron wuta shi ma wana da ya maliku ya qad alaina rabbuk qala innakum makithun nan ma an ambaci malik akwai mala'iku kaɗan da qur'ani ya ambace su saura bai ambaci sunayensu ba amma dole mai imani da mala'ikun Allah gaba ɗayansu to su imani da mala'iku babu matsala su sai imani da annabawa imani da wa annabawa annabawan Allah suna da yawa akwai waɗanda Allah ma bai ba kowa labarinsu ba akwai waɗanda Allah ya me ya ba da labarinsu a cikin alkur'ani mai girma akwai waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ambace su ana ramma a cikin suratul Al'am, Allah ya ambaci guda goma sha takwas a jere ya ce wa tilka hujjatuna wa tilka hujjatuna ha ibrahim ala qaumi narfa'u darajati man nasha aha inna rabbaka hakimun alim mun ji annabi ibrahim wa wahabi

akwai saura akwai saura sai aka ce alal alami. kun ga nan Allah sai da kirga mana guda nawa guda goma sha takwas ba su ba ne. a wata sura sai ambaci annabi adam wa ƙulla ya adamu uskun anta wa zaujuka. wa ƙulla اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما kun ga anan sai Allah ya bace annabi wa annabi Adam akwai annabi Idris ba ambace shi a can ba Qur'ani a suratu Maryam sai ce wazkur kitabi wazkur kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya Allah rama akwai zulkifil shi ma ba ambace shi a wancan jerin ba amma Allah ya ambace shi a cikin suratul anbiya wa isma'il wa zkur ibadana ibrahima wa is واذكر واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل to ai jagorar su ma gaba ɗaya ba ambace shi a wancan sarkin ba Muhammadu Rasulullah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu eh. ala din kulli sai Allah ce wa kafa billahi shahidan Muhammadu Rasulullah da annabawan da aka ambata da wanda ba ambata ba dole kai imani da su amma sai dai waye za ka yi koyi da shi Shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda Allah ne wanda ya aiko manzansa da shari'a wa da haƙƙi da addini na gaskiya in kana neman shari'a to tafi can in kana neman addini na gaskiya to tafi can domin Allah ya fifita shi akan dukan addinai tana yi waka ce ina shaida Allah ya ce wa kafa billahi shahida Allah da kansa shine shaida da Qur'ani ya tsaya nan da mun samu matsala da ko sai wani wani wani rike cirbi ya ce shine dan aikan sai Allah ya fito karara ga mana wane ne shine wa Muhammadur Rasulullah to ku saurara ku akwai wata laya da ya kamata mu dan farke a nan annabawa Allah yana ba su mu'jiza to akwai waliye su ma suna karama to wajen karama nan fa ana iya shege akwai waliyai marasa rijinsa da za su kambato maka karamar da ƙarya suke ba karamar gaskiya ba ya kamata ku san menene bambanci tsakanin mu'jiza da me da karama ita mu'ujiza annabi ne ke nuna mu'jiza karama fa salihan bayi da sauran waliyan Allah na kololo a cikin su sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahabbai Allah ya bayyana da karamomi masu yawa a cikin su tabi'ai Allah ya bayyana da karamomi masu yawa a cikin su ba lokaci da ko guda goma mun gaya muku Allah ya bayyana karamomi da yawa a cikin su to amma kun san bambanci tsakanin mu'jiza da karama ita mu'jiza annabi na iya cewa ku zo in nuna muku mu'jiza amma ban da karama wali ba zai ce ku zo in nuna muku karama ba da kaji mutum ya ce zo in nuna muku dan damfara ne ba wali ba da shaki ne saboda sanda Allah yake bayyanar da karama a wajen wali shi ma bai san karama za ta bayyana ba sai ga ta bayyana ita ba a takara da ita ba a cewa ku zo ku ga karama ƙarya ne sannan duk karama da waliyi zai bayyanar dole ta zo ba ta ci karo da ƙur'ani da hadisi ba in ta ci karo da ƙur'ani da hadisi ba karama ba ce menene tsafi ne kana tare da katon masihirci ka ɗauka me? shi yasa shekul islam ya ce in kaga mutum yana tashi a sama karka ce ga wali in ba sa ba shirgegen matsafi in kaga mutum ya taka ruwa bai nutse ba karka ce ga wali jira a ah? kwanan an faɗi wani waliyu wai ɗan nasu wali ko ku ji labarin shi ba eh, wali dan nasiru wai yana da muridi sai ya ce wa muridin an zo za a tsallake ruwa ya ce to kai muridi eh to ni zan kira Allah kai kuma ka kira ni kenan kai muridi ni ne Allahnka ka kira ni ni kuma in kira Allah na gaba muridi ya ce to sai shi waɗanda su da ce ya Allah sai muridi ya ce ya shehu ɗan nasiru kawai sai suka fara takarwa ba su nutse ba wai sai ɗan ya zo ya samu muridi ya ce kai baka da hankali shi yana kiran Allah kai kana kiran sunan shi kai baka kira Allah mana da Allah da shedan da muridi da wafi sanin Allah da shedan da wali ɗan nasiru wafi sanin Allah wai to sai muridi ya ce to wai na cewa ya Allah sai nitse wai shehu ya waya bai ganshi ba sai da ya lalubo shi karkashin teku kamin wani kifi ya haɗe shi ya ce kai aka yi haka ya wani ne ya zo ya mu wani ma in kira Allah ya ce ne kai baka kai ka kira Allah ba sai dai ka kira ni matsayinka bai kai ba ni za ka kira ma'ana saboda ni ne Allah ka wai wannan karama ce hauka ne akwai wani shehu wai shi ma ya nuna karama wai suna zaune a majalisa kawai sai aka ga wani abu da ba a gane menene ba mai haske ya faɗo ya yi wani motsi sai ya ɓata sai aka ce shehu wai menene ya faru sai sai Allah sarki wani mala'ika ne wa Allah laifi ya yi bambara ma ya sha tafi ƙarfin cikinsa to sai Allah ya fusata zai mai azaba sai mala'iku suka ba shi shawara ba wanda zai iya ba Allah haƙuri Allah ya haƙura sai ni to shine ya gangaro da gudu ya zo ne mai taimako to amma dai ba matsala mun cewa Allah a bar maganar kuma ya amince yanzu magana ta mutu yanzu Allah wannan wali ne ko dan iska ne wai kuma wai sai ga wani wali wai shi saboda tsabar karama wai da yawa Allah su jira bai dauko ba sai da aka yi shekara daya kenan shekara nawa ya baya sallah wai har kura ta rufe bayansa aka yi ruwan sama har ta fito a bayan duk yana nan ya yi sujada bai dauko ba wannan wali ne ko dan banza ne wai akwai wani wali shi ma wai da ya mutu sai wani ya mafarki ga ruwa can zai ci kabarinsa shehu amadul bakka'i kenan wai aka je da gudu aka aka aka tona kabarin wai sai aka samu wai shi shekararsa arba'in bai taba rasa kabbara ikama a masallaci jam'i ba ran nan ya zo ya samu har an yi kabbarar harama an fara karatun fatiha wai ya ta kuka saboda kuka har ya mutu to wai da aka binne shi bayan tsawon shekaru sai wani ya wali ya yi mafarki ga ruwa nan zai ci kabarin sai aka je aka tona kabarin wai sai aka samu har yanzu yana cikin kabarin ma yana kuka bai daina ba wai hawayen da ke zubowa a idanun shi har ciyawa ta fito tun daga bakin kabarin har zuwa bakin teku saboda hawayensa da yake zuwa bayan an binne shi wannan iskanci ne shehu malami tumasu ne wai ya tsinki dumbujan dabino sai ce wannan shehu tijjani da yalla lafi ya kamata ya ci wai sai ya je hutun daga garin su tafiya kwana arba'in amma dabinin ya faɗo gaban shehu ya ɗauka ya ce kyauta hadiya daga shehu ne wannan karama ce ko da farashi to balle babban shehu malami abu ɗalibin maki shehu abu ɗalibin maki wai shi saboda tsabar karama shi karama sauri Allah ya bashi saboda tsabar karama wai ya taɓa yin taku ɗaya ya tsallake duniya na ce to da ya tsallake duniya sai ya je ina wala karaba ce to don gudun za mu dakata ko ga wasu manyan dakarun suna sun kasa su tsare a sun nan tausaya mana ne mu tashi saboda akwai aiki a gaba Allah ya muku albarka eh, ko da yake matasa sun ce sai gari ya waye kun shirya a ci gaba da caji har safe maɗa na irfajar wanda ya shirya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ana rama kaga wani goro ce hatsi yake karawa Allahu akbar wato tun da shi goro ne bai da mata ya ta har safe a ba gaskiya yan maulidi ne suke kaiwa safe mu muna tashi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi الله أكبر الله أكبر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا